lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Akan mita 25, 31 da kuma 41. masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar VOA Africa akan mita 200.5 zango FM a birnin Yamai. sai sai kuma waɗansu tashoshin masu zaman kansu da suka hada da niyya sarauniya da fara'a kana kuma masu sauraron mu a kasar ghana za su iya zuwa alfa rediyo don sauraron mu haka kuma za a yi lalubo mu a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatar da shirin Abdulaziz Adili Toro. Da ni Yusuf Aliyu Harande. yau jama'a ranar Alhamis rana ce dai da muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya. Za mu duba waɗannan irin nasarori aka samu a fannin kiwon lafiya tun daga samun 'yancin Najeriya shekaru hamsin da tara zuwa yau. to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a je lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai yake za ku ji karin bayanin wannan tattaunawar daga bisani za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ire-iren nasarori da aka samu a fannin kiwon lafiya a yankunan ku lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai a sa alama tarawa a farko amma kafin ku je duka waɗannan za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan wai kuwa an samu wasu ci gaba a fannin kiwon lafiya a yankunan ku cikin shekaru hamsin da tara da Najeriya ta sami 'yancin kai? Tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na yanar gizo inda kuka amsa muna da haka. To Malam Yusuf saƙonmu na kafu ya hito daga Mansur Baburo na faɗa tare da Tasiu isma'ila Zita Kozaki suka ce baki ɗaya salam yau da gobe fatan alheri a gare ku tabbas an samu ci gaba ta fannin kiwon lafiya a shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kan Najeriya. to shi kuma kaga wannan cewa yi toro mun taka liman ture ta cewa kwarai kuwa an samu ci gaba sai dai ya kamata ce ci gaban ya fi haka amma dai shekaru hamsin da tara kenan da suka gabata babu ko asibitoci a ƙauyukanmu amma yanzu akwai asibitoci akwai babbar asibiti a garin tereta kana kuma da waɗansu ah, ɗakunkunan shan magunguna a kowace gunduma. sai kuma saƙonmu na gaba fito daga alhaji saminau daura saminau ya ce salam biyu hausa yau da gobe a najeriya shekaru hamsin da tara da samun inci lafiya ita ce ƙashin bayan komi da yadda ake kula da rigakafin folio shan inna haka ake kula da sauran cututtuka da kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To kaji shi kuma shi ra'ayin kenan. Mm. To bari mu duba wannan LB mai nama ya da to lallai ina ganin ya da gungume a jihar Bauchi da shi da Bilkisu Tajuddin tare da Hauwa na Bardo suka ce salam yau da gobe hakika mu yankin mu na jihar Bauchi mun samu ci gaba a fannin kiwon lafiya ku tashi lafiya to kaga sakon Alhaji eh magari ya bambanta da na, da na alhaji mai nama shi ya ce eh. sosai kuwa domin shekaru hamsin da tara da suka wuce ba mu da isassun asibitoci amma yanzu alhamdulillah sai dai fatan allah ya ba mu lafiya to shi kuma shehu adamu rijau cewa gaskiya a nan inda nake da sauran rina a kaba domin a ƙauyenmu sai an kai hankali sai wata yana nufin sai an kai ruwa rana kamun a iya zuwa ma asibiti da dama mutane ba sa samun wani wadataccen kayan lafiya hasali ma sai an yi tafiya zuwa wani gari domin asibiti ko bukatar da take da ta danganci asibiti. a sai kuma sakonmu na karshe fito daga alhaji kabiru highlander ya ce da farko dai zan yi mana addu'ar allah ya ƙara mana lafiya cewa ko mun samu yanda muke so a bangaren kiwon lafiya zan ce muna da sauran rena a kaba ku tashi lafiya to mun iyaka abin da za mu kenan sai ku ci gaba da aiko muna da sakonnin naku To jama'a cikin wannan satin ne Najeriya ta yi bikin cika shekaru 59 da samun incin kai amma har a yau dubban mutane na rasa rayukansu a dukkan shekara sakamakon rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya kasar. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta haɗa muna rahoto na musamman akan wannan rana. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana kiwon lafiya a matsayin yanayin lafiyan ɗan adam da suka hada da lafiyar jiki, kwakwalwa da ma'amalarsa a tsakanin al'umma. Ƙwararru sun yi nazarin cewa tun shekara ta alif da ɗari tara da hamsin Najeriya ta sami inganci a ɓangaren kiwon lafiya. A shekaru hamsin da tara da Najeriya ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka, an samu sauye-sauye masu inganci a bangaren kiwon lafiya. A cewar Dr. Alkali Zakari, Najeriya ta samu ci gaba wajen samar da asibitoci. Gaskiya an samu nasarori Na farko akwai asibitoci da yawa na federal government da kuma state government suna bude asibitoci da yawa da su local government akwai asibitoci da yawa but the problem is maganan ma'aikata za ga an bude asibiti an bar shi daji ba ma'aikatan da za su rona wurin ba drugs da the only problem amma ba haka ba government na kokari akwai tsare-tsare da hukumomi suke kawowa musamman na alluran rigakafi da sauransu kana ga kamar shi ma yana da tasiri wajen tabbatar da kiwon lafiya a Najeriya? Yana da tasiri sosai. Wadda mu akwai rashin wayewa ma mutane cewa ga amfanin rigakafi don wani in kaji za a yi rigakafi za su gan abin da suke tunani da bom ana sa hana su aihuwa ana sa a kashe musu eh, eh, abin aihuwa waɗanne hanyoyi ita gwamnati za ta bi don samar ma 'yan najeriya kiwon lafiya mai inganci na farko training wanda suka yi a dinga horar da mutane ba horarwa kawai na aikin asibiti ba wanda za su dinga shiga kauyuka ana waya ma mutane kai ga abun da gwamnati yana so yi game da lafiyanku. To su al'umma suna da haƙƙi su ma a kansu don tabbatar da lafiyansu. An ce rigakafi ya fi magani. To wayan abubuwan ya kamata su mai su dinga hada kai da yara su samu mataki wanda zai dinga nuna musu maganan safta na anguwa ba wai sai a ce ranar sanitation ba shawara da zan ban gwamnati nan in those days akwai abin da yana kira duba gari wanda suna ana training nasu su bi gida gida ana gama mutane amfanin safta. to ina so gwamnati ya saki dawo da irin wayan abubuwan. Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a nahiyar Afirka kuma bayanai sun nuna da cewa har yau kasar na fama da mace-mace da cututtuka da suka hada da zazzabin cizon sauro, polio, tarin fuka, cutar typhoid, sankarau da dai sauransu. Wasu da na zanta da su sun shaida min rashin isassun ma'aikata a asibitocin Najeriya na haddasa komo baya wajen samar da ingantaccen lafiya wa 'yan Najeriya. Sunana Jamilu Ibrahim dan kawo. Game da batun maganar kiwon lafiya ba a same shi ba daya. Ko ni da kaina na ɗauki matana zuwa asibiti. Na je a rana dokton asibitin da gefen haihuwa na mata. A rana mutane ashirin ne kawai ke gani. ya gani ya gama aikinsa kenan kin ga nan ba samu wani ci gaba ba za ka zo kafin ka to sai da ka zo karbi layi karfe biyu na dare kaga ba wani ci gaba a wannan gurin da aka samu sunana aliyu bello buda nake gani dai kamar ci gaba shekara hamsin da tara ko to a da dai asibitoci dai ba wani damuwa an je za a karbi mutum da hannu biyu a samu magunguna wadatacce ba wani ɓata lokaci ba koyo ba amma yanzu da nake gani abubuwan mutum ya je da wani fashin nashi ma kafin a ce likitoci za su zo sai mutum ya biya galibata ko mutum da akwai saura dan nufashi kafin nan ma mutum ya zo sai mutum ya zo ya mutu me kake ganin kama ita gwamnati ya kamata ta yi abin da gwamnati za su yi su dinga sa ido a wani wuraren nan a najeriya bayanai na nuni da cewa likitoci dubu arba'in ne ke jinya wa mutane fiye da miliyan ɗari biyu da ɗaya da ke ƙasar sunana evangelist joel hamajul de gashaka a gaskiya gefen kiwon lafiya mun samu koma baya saboda akwai asibitoci da yawa wanda aka gina in ka je ba za ka samu magani ba kuma ba za ka samu ma'aikata cikakke ba an yi ritaya da yawa amma ba a ɗiba sabbin ma'aikata ba amma yanzu wani lokacin ka je asibitin ma likitocin ma kaman holo za su yi maka domin aiki ya fi karfin su babu ma'aikata ma'aikata sun kasa Najeriya takan je ta nemo kuɗaɗe musamman daga ƙasashen waje a ɓangaren kiwon lafiya hukumomi ba sa amfani da wannan kuɗaɗe da suke samu domin tabbatar da cewa al'umma wato talakawa sun amfana da a ce ana aiki da kuɗin ne ƴaƴanmu da suka yi makarantar likita ba za su fita kasashen waje don su je su yi aiki ba kuma da kasan za ta samu cin gaba sai ka ga wato masu kuɗi ko kuma manyan jami'an gwamnati ba sa ma so su yi jinyan kansu a nan ko kuma a jinyan ƴaƴansu to idan asibiti na gwamnati ne sannan kai gwamnati baka je asibitin ba ka fita kasan waje ai baka ba ma'aikatan nan kwarin gwiwa ba mai martaba osana na kiana a jihar nasarawa alhaji abdullahi amegwa abo na uku ya hori ma'aikatan da ke aikin kiwon lafiya da su sa tsoron allah a cikin aikin su don ceton rayukan al'umma alhamdulillah zainab fannin kiwon lafiya zan ce ana kokari an yi kokari tun daga gwamnatin tarayya na zuwa na jihohi A zuwa karamin hukuma an yi kokari sai da kuma mu kara cewar a ci gaba da kokarin in muka yadda duka za wa gyara to ta wani hanya za a bi a yi wannan gyaran waɗansu wanda aka ba su ayyuka da su yi ne wasu ne ba tsoron Allah ne gwamnati su ba da aiki ɗin su ki su cinye kudu sai duk abin da zai faru ya faru to waɗansu kuma tsoron Allah na aiki ɗin inda kowa zai yi ji sa tsoron Allah zuciyarsa ya yi abin da ya kamata ne Zainabu muna tabbatar miki ba za samu wannan matsaloli din nan ba. Masana dai sun ba da shawarwarin cewa dole hukumomi su ba da kwazo wajen samar da lafiya mai inganci wa al'umma don samun ci gaba da karuwar arziki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto har yanzu dai Zainab ba za ki nisa ba domin za ki kawo mana wannan shiri na wata tattaunawa da kika yi da waɗansu mazauna jihar Nasarawa dangane da wannan maudu'i namu na yau. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu a wannan zaure da za mu duba wato bangaren kiwon lafiya cikin shekaru hamsin da tara da Najeriya ta samu 'yancin kai waɗanne nasarori aka cimma a bangaren kiwon lafiya. A nan zaure na yau ina tare da baki ah, baƙi waɗanda ƙwararru ne a ayyukan al'umma kuma a batun kiwon lafiya daga hannun dama na ina tare da Uh, honorable aminu ma'azu mai fata shugaban karamar hukumar lafiya ta jihar nasarawa sai kuma sunana elda yohana samari ni retired malami ne kuma ni ne former secretary na kan nasarawa state sai kuma ni mai magana al'aji usman lamino daga karamar hukumar lafiya to ina da waɗannan baki uku wanda za mu tattauna da su akan batun kiwon lafiya wato waɗanne nasarori aka cimma waɗanne matsaloli aka fuskanta da kuma hanyoyin da za a samu ingantaccen kiwon lafiya a najeriya zan fara da kai da samari kaya aiki a tsakanin wato a fannin kiwon lafiya me ake nufi ma da kiwon lafiya ana nufin cewa a samu lura da lafiyan jama'a kafin ma a haife su suna yara a lura da su a yi girma a lura da su sun kwana biyu ma a lura a tabbatar cewa sun samu magunguna da sauran abubuwan da ya kamata su yi girma a cikin samun koshin lafiya har sai ran da Allah ya kiraye su. To shi Elda Bai Samari ya bamu wato takaitaccen bayani akan batun kiwon lafiya zan zo wurin ka uh, kai honorable mai fata kai ne shugaban karamar hukuma sannan idan ka lura duka yawancin asibitocin nan suna cikin unguwanni ne suna cikin karkara ne kana shugabanta wani nasara aka samu musamman a bangaren uh, kiwon lafiya gaskiya a bangaren kiwon lafiya an samu cin gaba matuka sosai don idan muka duba a shekara hamsin da tara dinnan da samun yancin kai ko mu nan na baya-baya da kamar lafiya muna da asibiti guda ɗaya ce kwal lokacin muna yara tana can hanyar doma yanzu tana ƙarƙashin ƙaramar hukuma muna nan aka zo aka gina babban asibiti a hanyar shandam wanda yanzu ita ce specialist muna nan yanzu kusan kowane gunduma-gunduma suna da kananan asibitoci a ƙarƙashin ƙaramar hukuma wato kusan kowane ward ward kenan to kaga ajiyar aka duba wannan Yadda abin ya taso ai gaskiya samun wuraren shan magani ma kawai na gwamnati da suka zamana kusan kowane gunduma wasu gunduma ma suna da guda biyu kamar ni a ciro ward muna da kusan sun kai kusan uku ma tunda ita ce babbar ah, gunduma a jihar nasara kusan in ce ma a najeriya to kin ga wannan fannin kan an samu cin gaba fiye da yadda kake zato sannan kuma musamman wajen malaman kiwon lafiya don da za ka ga kamar karamar hukumar lafiya da da kila likita yana zuwa daga wani waje ne yanzu sai ga mu da likitoci da yawa a wannan asibitocin to kaga ga kuma mu gashi ga malaman jinya da yawa Hadda da mu da yawa a ciki to kin ga gaskiya an samu cin gaba fiye da yadda muke tunani. To uh, Malam Usman a uh, shi ciyaman ya yi maganan cewa an samu ci gaba amma kuma ya uh, wato zayyana waɗansu eh, kaman likitoci da aka samu da ma'aikata amma sau da dama ku kuna cikin gari kuma kukan ziyarci waɗannan asibitoci kuna ganin kaman akwai isassun likitoci da ake da su a cikin wayannan ah, asibitoci da ake da su? Eh tabbatacce akwai likitoci shashu wanda aka same su musamman yanzu da Allah ka bamu ciyaman mai kwazo zai kan zaga ko ta ina ko jiya mun zaga wani asibiti a wani shi asibitin malam sabu baba kuma duk an duba za gyara a ciki da komai kuma kowane asibiti yanzu an zaga na samun magunguna fiye da inda kake tunani wannan da mun ka tashi ba mu samu wani abubuwan ba so cin gaban da aka same su yanzu kowane ward kamar na ka faɗa ana samu kwayoyuka ana samu kuma ko yaran mu kuma wannan same su da yawa daga baya yanzu wannan duka zo shiga cikin wannan al'amura. To Elda mai samari kayi aiki a waɗannan asibitoci waɗanne matsaloli ne ka fuskanta ko kuma kake ganin asibitocin musamman asibitocin gwamnati ke fuskanta? Eh da farko ina so mu sani cewa Najeriya babbar kasa ce kuma Allah ya ba mu albarku masu yawa sosai. Na tuna lokacin da na karamin yaro ba san da maganan hospital ba asibiti ba mun san dispensary kuma ana kira shi dispensary attendant shine mai bada allura shine mai daura miki shine mai kome kuma in ka tafi wurin shi shi shikenan ka warke ba san da maganan asibiti ba to a an waye gari gashi ubangiji allah ya ba mu cin gaba na yarda mu samu cin gaba amma ba mu yi cin gaba irin abin da ya kamata ba me yasa in an ce shi honorable ya faɗa cewa akwai asibitoci na yarda to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a je a lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai ba ga su mutane da yawa suna ta tafiya muna maganan kasan nigeria ce ya kamata da mun ci gaba fiye da wannan yara kankana na fiye da a tsakanin shekara biyar suna mutuwa saba'in a cikin dubu daya wanda bai kamata ba Nigeria ba karamin kasa kaman Cote d'Ivoire ko kamar um, Benin Republic ne babban kasa ce ya kamata da mu yi nisa kin gan kaman maganan eh, measles yara suna mutuwa wanda bai kamata ah, maganan polio rigakafi mutane ba su Uh, amshi wannan abu wannan sha'anin gwamnati ne ta tabbatar da kiwon lafiyan jama'arta domin mu samu kosassan kiwon lafiya domin idan health is wealth ehe idan kana duk kasan da take da cikakken lafiya tana da arziki ba shakka haka yake saboda haka eh, ya kama mun samu nasarori amma nasarorin ba su zama yanda ya kamata najeriya ta kai ba muna nan a baya har yanzu sosai to honorable uh, chairman mai fata akwai mutuwan kananan yara musamman da cututtuka waɗanda a waɗansu ƙasashe an wuce wurin kaga kamar yadda shi da samari ya yi magana akwai polio har yanzu najeriya ba a fitar da ita daga cikin ƙasashen da aka ce an rabu da cutar polio ko kuma shan inna ba akwai malaria wato cutar zazzabin cizon sauro har yanzu akwai ƙasashen da babu wannan cuta har yanzu mu muna nan a ciki kana ga kamar wannan nasara ce ah, gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya wa'anan abubuwa guda biyu ko kusan uku da kika yi magana a kai gaskiya suna neman gwamnati mu tashi tsaye sosai tun daga matakin karamar hukuma zuwa jiha da kuma gwamnati ta tarayya gaskiya ne abin da yalda ya faɗa asibitocin nan muna da su amma gaskiya muna da karancin ma'aikata karancin ma'aikatan na wani lokaci gashi akwai ma'aikatan da ya kamata a ɗebe su amma saboda karancin kuɗi ba iya ba za a iya biyan su ba shi yasa yanzu kika za ki ga yawanci mun ɗauke su ne ma'aikatan wucin gadi muna jira lokacin da Allah zai sa a samu ƙari bisa ga kuɗi da karamar kananan hukumomi suke samu don in aka yi wannan gaskiya wasu cututtukan ma kamar yadda ya faɗa a muna yara ai mun dispensary ne ko asibitin da na gaya miki a hanyar doma sunan asibitin dispensary to shine komai da komai a lafiya a lokacin da mu muna yara kenan kin ga idan ku za a samu hanya da za a ɗibi ma'aikatan kiwon lafiya kuma kwararru gaskiya irin yawan jama'a da suke tururuwa zuwa asibitin kwararru kamar namu na lafiya gaskiya ba za a same su ba za ki ga malaria kananan cututtuka da za a iya magance su a matakin farko za a iya yin wa'annan kuma gaskiya muna da wasu jama'a har yanzu suna nan da tunanin cewa musamman maganin polio in aka yi wa 'ya'ya mene yaro ba zai haihu ba ko kuma wani irin dai irin camfi din nan. da likitoci masu kulawa da nahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su masu sauraro mu ma za mu so mu ji na kurayoyi kun ji wannan tattaunawar yadda ta kasance don haka yanzu za mu ba ku da ku kira ku ainihin bayyana muna ya matsayin kiwon lafiya yake a yankin naku to mun samu kira daga jihar nasarawa muke da shi a jihar nasarawa Assalamu alaikum kuna tare da garba sale likita Radio na garin agwabun domin jihar nasarawa to malam garba muna jin ka to gaskiya maudu'in da kuka kawo nan gaskiya ya mun daɗi kuma na gode da ubangiji Allah ya bani ikon shiga cikin wannan shiri na kuma albarka to muna godiya gaskiya game da kiwon lafiya musamman mu mutanen ƙauyuka lallai akan gina mana asibitoci sai dai babu ma'aikata kuma yawanci suka samu babu magani to kaga kenan yawanci a ce kiwon lafiya din yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana matsalan talauci domin idan akwai lafiya ba za ka ma kashe kuɗi har ka ce za ka je asibiti ba idan aka kula da kiwon lafiya dinnan asibitocin da aka gina dinnan a sa ma'aikata kuma a sa ainihin magani na gwamnati a san kulawa da mutane zai kawo sauki domin shi ainihin kiwon lafiya mu dai kan gaskiya muna da matsala misali in a ƙauye ne ka ce ka da kuɗi ga rashin lafiya ya samu ga asibiti ba magani ana neman motar da za ta kai ma mutum babban asibitin babu a gaskiya najeriya da ya yi kyau a ce ta wuce wannan matakin a ce kowane ƙauye za a samu cikakken asibiti da ingantattun ma'aikata shi yasa suke kwashe 'ya'yan su kuma shugabannin namu suna kaiwa kasashen waje ko kuma muna to Allah ya sa kiran naka ya kai a gari sun zamu leƙa Kaduna wani da ke Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam to gare ka. suna na Hamza rage Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PRO da taskar mabugawa ya kanar din zanzo. To Mal Hamza muna jin ka. Alhamdulillah lalle na ji kun kawo abubuwa da dama musamman ma akan abin da ya danganci harkar lafiya. To mu za mu cewa mu a jihar Kaduna gaskiya muna jinjina wa gwamna akan irin kokarin da yake yi saboda za ka ga cewa musamman ma yanzu kananun wato eh, kamar primary health care din nan da ake yi maza ta gaskiya yana ɗaya daga cikin wanda shi gwamnan jihar Kaduna ya jajirce a kai wanda har mun dai tsare kamar babban dodo na cikin birnin Zaria ana tayin cewa za a iya kawo ababe kamar a ce wanda za a dinga ɗaukar hoto da su ababe har kawo waɗannan su ne suke kusa da talaka kafin a ce za a ta matakin wato general hospital to alhamdulillah ni babban abu da nake so ya kasance a ce a nan shugabanni don Allah su ƙara inganta wani don gaskiya akwai tsaiko tabbas ana samun wa'in tsaiko akan musamman harkar lafiya sai ka je ganin likita ka ji an ce ko zai na ko ya yi kaza wa'in ta ababe dai zai ka ji tsira da ba in kuma ka kai asibitin ma ka ga samu wanda ma zai kula da wato mara lafiyar naka sai ka ga cewa wallahi shi kanshi ba karamin tasgaro ba ne kila zai kasance ma in yana rai hannun da Allah hannun da Allah eh, ne to wallahi har sai a zo ma a rasa shi din ma to gaskiya ina kira wato To Malam Hamza ya kama da zamai dauka kenan bari mu tafi jihar Sokoto a muke da shi a birnin Shehu. A Sunana Abdulrashid Jola Musa Gurba daga jihar Sokoto. To Malam Abdulrashid muna jinka. ka. Eh a gaskiya mu dai na lati a Gurbawa a jihar Sokoto sai ce alhamdulillah kasancewa a nan Gwarbawa muna da technology da Gwarbawa na san muna da kinan sama ga mutum dubu masu aikin lafiya. duk da cewa ni ma ɗaya ina ɗaya daga ciki alhamdulillah kuma muna da mazaɓa kuma goma sha ɗaya wadda ko To barka mun gode da kiran naka yanzu sai mu leƙa Kaduna wane da Kaduna? Alhaji Musa ka kashe rediyon ka eh, eh, da Allah. To barka ka dai muna sauraron ka. Eh, to alhamdulillah suna na Alhaji Musa Taro da ya kawo Kaduna. To Alhaji Musa. tambayar na kare ta da abubuwan ke damun al'umma. Mai da gwamnati take al'umma suna kamar a Najeriya na abu lungu lungu. mai yasa ita gwamnati ba za ta kai da abu da za mutane domin malaria ba. Domin idan muka dauka ka ga a Najeriya abu ciwon je illa malaria nan. Wallahi wani ka za a ga sauro da kan kuda masana Cewa layin Musa ya abin nan bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a Katsina. To kuna magana Shehu Sama'ila mai mai da karamar hukumar Rimi tarayyar Najeriya. To Shehu Sama'ila muna jin ka. To a yau gaskiya wannan maudu'i kun dauko mai dubi mai matakar amfani akan ci gaban da aka samu akan gina ma asibitoci da ake yi to amma ma nan jihar Katsina a karamar hukumar Rimi ana dan samu ana gigina su a ƙauyuka zaka je zaka ce a ward ne ko ko wani matsayi ma na bai na ba tuna abu. To layin ka ya tsinki to. To kadeji Abdulaziz kaji yadda kuma kowa ke dai bayyana nashi ra'ayin. haka nan ne kowa ba ra'ayin shi musamman ni abin da suke cewa suna bukata a samu eh, tsafta a likitoci. Eh, kwarai. kwarai Shi ne muhimmanci da suke cewa in sun likitoci za su iske kama likitoci ba tsafta kuma ce likita ya kamata a ce muhimmin abu in ka zo ka san da kana gidan likita wurin akwai tsaftacen wuri. Kwarai da gaske to ya ka san da yake ya shafi yadda kuma ake gudanar da asibitocin sai ka je ka ga asibiti kamar wata wata uh, wata mafakar uh, cututtuka ma dai za a ce mm. to amma dai to da fata Allah ya sa su mahukunta abin ya kai gare su kuma da fata za su yi abin da ya dace to kasan san bari mu dan shakata da wannan to ai kuma kaga na ga injiniyan namu ya fara daga mana hannu to yanzu dai ya kawo da zamu iya dauka kenan a madadin waɗanda suka taimaka min musamman shi Abdulaziz Adali Toro da kuma wanda ya bada umarni Mr Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam